sun yi nasarar hallaka 'yan bindiga sama da guda 60 da kuma kwato shanu kimanin 250 da 'yan bindigar suka sace. Sojojin na jamhuriyar Nijar sun samu wannan nasara ne a wani aiki da suka aiwatar na haɗin gwiwa a jihar Tilaberi da kuma taimakawa manoman yankin gudanar da ayyukansu cikin tsaro a gonaki. Dakarun dai na samun nasara a kan 'yan bindigar da ke addabar al'ummar ƙasar. kamar yadda makwabciyar ƙasar Najeriya ke samun irin wannan nasara ta kamawa da kuma hallaka gwamman 'yan bindigar. To masha Allahu, fatanmu da burinmu shine Allah maɗaukakin sarki ya ƙara kawo nasara ga waɗannan jami'an tsaro waɗanda suke aiki babu dare babu rana wajen ganin cewa sun kawo ƙarshen 'yan bindiga da dukkanin masu goya musu baya. Haka zalika muna ci gaba da addu'a Allah Maɗaukin sarki wanda shine yake jijiya dukkanin al'amuranmu ya kawo ƙarshen 'yan ta'adda da dukkanin masu goya musu baya ya kuma ƙara taimakar waɗannan sojoji da suke aiki tukuru domin kawo ƙarshen su. Haka zalika idan muka leƙa zuwa jihar Kanan Najeriya za ku cewa 'yan sanda sun kama mutane aƙalla 89 kan zargin aikata miyagun laifuka. Rinnan 'yan sandan jihar Kano ta ce ta kama waɗanda ake zargi ɓata garne su 89 har da masu fashi da makami da mutane goma sha biyar da wasu mutum goma da ake zargi dilolin miyagun ƙwayoyi ne da kuma mutum guda da ake zargi mai safarar mutane ne kakakin rundunar 'yan sanda sp abdullahi haruna kiyawa ne ya bayyana haka a sanarwar da ya wallafa a shafinsa na facebook inda ya ce jami'an sanda sun samu nasarar kubutar da mutum biyu da aka yi safararsu da ƙarin biyu da suka tsinci kansu a hannun masu garkuwa da mutane asfi haruna kiyawa ya ƙara da cewa rundunar 'yan sandan ta kuma kwato harmatattun miyagun kwayoyi da muggan makamai da kuma muhimman takardu da aka sace har da kwalabe 538 na maganin bakardi da kuma kunshin busassun ganyayyaki da ake zargi ta bar wiwi ce. sanarwa ta ce rundunar ta gudanar da waɗannan ayyuka ne tsakanin sha biyu zuwa talatin wato ga watan Satumban bana. Abdullahi Haruna Kiyawa ya bayyana cewa dabarun da jami'an rundunar ta ɗauka ne ya kai ga nasarorin inda kuma tuni aka ci tsakiyar mutane 43 da ake tuhuma zuwa kotu yayin da ake gudanar da bincike akan wasu arba'in da shida. kakakin rundunar ya kuma bayar da tabbacin cewa rundunarsu ta kammala dukkan matakan tsaron da suka dace ya yi da kuma wato bayan biki ranar 'yancin kai da za a yi a ranar talata ma'ana yau kenan To masu sauraron a takaice, kuma waɗannan su ne gamayyar rahotanni da muke tafi da su, fatanmu da burinmu shine Allah madawakin sarki ya ƙara kawo mana zaman lafiya tattalin arziki mai ɗorewa a ƙasashenmu ya kare mu da dukkanin wani abin ƙi da barazana. addu'ar mu da fatan mu shine Allah madaukin sarki ya kare mu daga dukkan shari ya kuma sada mu da dukkan alkhairi mun gode da ziyartar tashar mu mai albarka sahih ya hausa tv haka zalika muna da kwanjirar ra'ayoyinku a bangaren comments akan irin labaran da muke wallafa muku a wannan tasha mai albarka bisalam